abokina a kasuwa alhamdulillah masha Allah wanda Allah san shayi ne a ruwa ne nake so ka san man na sha ruwa eh. kake na kullun sai da ba ruwa ba za ka yi cinikin ko sisi ba babu ruwa a gidanku ne ba abokina muna tare ruwan sha zan siya Allah ya kawo kasuwa muna tare zan siya assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai yawa me indomi akwai babu abin da babu yawa akwai kwai akwai indomi akwai shayi amma yanzu tashin farko dan fara ban Allah fetur dan wanke hannu eh ko ke bakanike ne kai a ba bakanike bai na dan tawo baki ne sai ne ka din kai fetur nake so ba da ba da shi kake dafa indomi ba sai mu ko ne yayi ka baka omo dai a kai ba na so ni ba fetur shi kenan akwai dai ko akwai shayi ko akwai shayi komai da komai akwai ba abin da ba na ga kamar shan ka ya cika da kalanzir kuwa yanzu zuwa nake gidan mai na mun oda yauwa dan dafa mun masara ji dalla mene masara masara masara eh dalla sosai ta da hulugu sai ka ce gona Mune da nake sai da shayi okay sai kwai da indomi sai kuma ka ce masara kaga ina gasawa ne Ok. dalla ban ban safara da miyan ayo dalla na ga so ga kun ga ko na sha kana kana Domi ne. Ina so ma ciniki ne wallahi. Ciniki ka so kamar. Ga abu da nan na shahi ne eh, ko mi da kwai. Na ga da kwai kwai ko? Ba kwai mana. Ban doya da kwai to.

ok to da Allah ba wannan nake ganyen zogale nake magana dan Allah kai hakuri ka bari nan ya za ka rika tambaya na abubuwan daban da shi ya hakuri na ga kana da kwai ko da kwai guda na ba a ba irin kwanjin muna nake so eh. sai ka ce gidan gona ka ga ya ishe ni idan da bala'i ka zo na iya tsohon dan iska ne na zauna a Legas ka guba na kasan gada kai za ka bar nan gurin fa na so in mace amma ni na kaman kana da biredi ko ka ko ka zo abin da so yawa nawa za a yanka ka yanka min na 70 sai waken 80 wake eh nan gurin ba ba wake da biredi wani irin wake ni bai rabe ne biredi kaɗai nake sai da har shayi baka dabara ba gaskiya ke na faga ma gaskiya in babu abin da ka siya ka bar gurin nan yi gaba kawai Allah nawa kake sa tos din bibo sweet one ya rawa nake a nan gurin okay ka shiga cikin gari mana Allah to nawa ake refilling ɗin gas 5 kg gas eh 5 kg nawa kake refilling nan gidan mai ne kuma an zo gudun sai ta kai ba na haɗa ka da hukuma ba ko kuma yan uwa kun